a matsayinmu na yan pns tarayya wannan eh, abu da aka yi mun karɓe shi da hannu biyu saboda dama muna jiran shugabanmu shugaban jam'iyyar pns tarayya kuma ɗan takarar jam'iyyar pns tarayya da ya samu dama ta ganawa da magoya bayan jam'iyya da kuma masoya jam'iyya waɗanda suke gida da waje da suke jiran su ga shugabansu abu na biyu nake so in ƙara faɗa maka wannan sallama da shugaban ƙasa ya yi ma shugabanmu ya ba da dama ga 'yan ƙasa da jam'iyyoyi na adawa wa'anda ke tantama wanda suke jin shakka ta cewa shugabanmu shi a ministan cikin gida shi ne ke kula da sini shi kula da zaɓe yanzu ya zan kama kowane ɗan takara kamar yadda 'yan adawa nan suke gidajen su zamne ba su aikin gwamnati haka shi ma ɗan takara ne kamar kowane kenan babu tantama ta cewa zaɓuɓɓukan nan za a yi su tsakani da Allah kamar yadda shugaban ƙasa yake buƙata a yi mun yi murna da shugaban ƙasa ya ba ministan cikin gida shugaban jam'iyya dama ya bar aikin gwamnati ya taho zuwa aikin jam'iyya saboda jam'iyya ta ƙara rayuwa kuma magoya baya su ganshi su ƙara sanin shi kana nufin kenan tuni an ƙaddamar da yakin neman zaɓe ko alama ba a ƙaddamar da yakin neman zaɓe ba amma ita jam'iyya tana buƙatar shugabanta kowane lokaci ya samu damar ganawa da magoya baya dalilin wannan Shi ne yau muna buƙatar shugabanmu a cikin kowane lokaci muke buƙatar shi amma gasar da yake minista na cikin gida ba shi da dama na mu gana da shi a kowane lokaci da muke bukata mun gode ma shugaban ƙasa da shi ma minista na cikin gida wanda ya nemi a sallame shi saboda ya je ya yi ma jam'iyya aiki kamar yadda muka bukata za ta yi wasu su yi tsammanin matakin sallamar shi bazu muhammad eh, wata alama ce da ke nunin yiwuwar eh, fuskantar rabuwar kawuna a tsakanin eh, shugabannin jam'iyyar jam'iyyar pendas tarayya ba a zancen rabuwar kanuwa a cikin jam'iyyar mu don ba mu san shi ba abu da ma sai in ka san shi ne kake zaton kake tsammanin shi ba mu san rabuwar kanuwa ba a cikin jam'iyyar mu shekaran jiya ranar lahadi kaga shugaban jam'iyya da sakretar general na jam'iyya ina nuhin hasan masaudu a zamne shi sakretar general ya tabbatar da cewa za shi aiki wanda ma bai taba yi ba da shi aka wa jam'iyya shi ya raya jam'iyya da shi aka yi mulki ya taimaka mulkin nan ya tsaya yadda 'yan ƙasa ke so